وللصدقة أجرها قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وصاحب الصدقة يكون من المحسنين الذين يحبهم الله جل جلاله قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن أسرار الصدقة يا عباد الله أنها سبب للبركة والنماء والخلف فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا والصدقة أيضا سبب من أسباب مغفرة الذنوب فقد روى الترمذي بسند صحيح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة برهان والصوم جن جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ثم اعلم أخي المسلم أنك إذا أنفقت على أهلك بنية ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى كتب, لك كتب ذلك لك صدقة روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ومن أسرار الصدقة أنها إذا فرجت بها عن مسلم كربة فرج الله بها عنك كربة من كرب يوم القيامة وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة أيها الإخوة المؤمنون ومن الأمور التي لا يعلمها الكثيرون أن صاحب الدين له بكل يوم صدقة مثله قبل أن, قبل أن يحل موعد سداد الدين فإذا أنظر أخاه المعسر بعد حلول موعده كتب له بكل يوم صدقة مثلاه وفي الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول فذكر اللفظ الأول ثم سمعتك تقول فذكر اللفظ لفظ الآخرة فقال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل, يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فإذا حل الدين فأنظره فله فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة وأما من أقرض ثم تسامح مع من لا يستطيع السداد وخفف عن المعسر فإن هذا الفعل من أسباب غفران الذنوب ودخول الجنة روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تعمل قال ما أعلم ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له وفي لفظ فأدخله الله الجنة أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah lallai godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharukan kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya da shi babu wanda ya sai da shi haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ɓata, babu wanda ya shiryar da shi kuma ina shaidawa lallai babu abun bauta duka cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lallai annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matakar jin tsoronsa kuma kar ku mutu ku bar duniya face kuna masu kuna musulmai ya ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai guda daya sa'annan ya halitta daga wannan ran ya halitta mata matansa nan ya tayar daga wannan rayuka guda biyu da yawa daga cikin mazaje da mataye ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi nan ku ji tsoron yanke zumunta lallai Allah maɗaukakin sarki mai kula ne a gare ku ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah in za ku faɗi magana ku faɗi magana mai kyau lallai Allah maɗaukakin sarki zai gyara lamuranku zai gafarta muku zunubanku duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa lallai ya samu tsira tsira mai girma bayan haka lallai mafi gaskiyan zance shine littafin Allah mai girma lallai mafi alkhairin shari'a shine shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lallai lallai mafi sharrin al'amura shine al'amura da suka zama kirkirarru kuma duk wani kirkirarren al'amari bid'a ne kowace bid'a bata ce kuma kowace bata makomanta ita ce wutan jahannama Allah ka kiyashe mu ya ku ƴan uwa masu imani mu sani cewa lallai sadaka shine mafi falala daga cikin ayyukan da bawa yake ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa lallai sadaka tana da lada ladan sadaka kuma ninninkawa ake ninki ba ninki kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara aya ta 261 wadda ma'anan ayar ita ce Allah ya waɗaukakin sarki ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyansu don neman yardan Allah kamar misalin ƙwayan hatsi ne guda ɗaya wanda za ta fitar da zangarniya guda bakwai kowane zangarniya ɗaya a samu ƙwayan hatsi guda ɗari a ciki sa'annan Allah ya ce yana ninninkawa ga wanda ga dama Allah maɗaukakin sarki mai yalwa ne kuma masani ne Haga wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana kwatanta mana in ka ba da abu ɗaya mafi karanci shine Allah ya ninka ya baka lada kaman kai so 700 daga nan kuma Allah yake na ninnin kama wanda ya ga dama Allah ka samu cikin waɗanda zaka ninninka musu Lallai wanda yake ba da sadaka yana zama cikin masu kyautatawa waɗanda Allah madaukakin sarki yake son su kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yayi aljanna ma don su ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin Soto Ali Imran aya ta 134 wadda ma'anan ayin ita ce Allah ce su ne waɗanda suke ciyar da dukiyansu a lokacin da suke cikin yalwa a lokacin da suke cikin kunci kowane hali suka tsinci kan suna ciyar da dukiya sa'annan su ne masu kame fushi su ne masu yafiya ga mutane sannan Allah ya ce kuma Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa kaga daga cikin waɗanda Allah ya ce yana so akwai waɗanda suke ciyar da dukiyansu don neman yardan Allah lallai sadaka yana da sirri akwai sirrika masu yawa a cikin sadaka daga cikin sirrin sadaka lallai sadaka yana daga cikin sababi da suke sa dukiya ya yi albarka dukiya ya haɓaka dukiya ya zama ya ninnunku amma ba ya tawaye dukiya ba hadisi ya tabbata a cikin sai bukhari da muslim Allah ya ji kansu ya gafarta musu daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yake cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wata rana babu wani yini da za a da bayan Allah za su wayi gari a ciki ce mala'iku guda biyu sai sun sauko daga sama na farko zai rinka addu'a ya rinka cewa ya Allah mai bayarwa ya Allah ka ninninka masa na biyu kuma zai rinka addu'a yana cewa ya Allah dumbe rowa ya Allah ka ƙara tauye ƙasar dukiyar shi ka ƙara lalata dukiyar haka wanda yake nuna cewa lallai sadaka yana jawo dukiya ya haɓuka dukiya ya ninnunku lallai sadaka yana daga cikin abin da ke sa zunuban Allah madaukakin sarki ya gafarta mutum zunubansa Allah madaukakin sarki ya share masa kurakuransa kamar yadda tabbata hadisin da ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi Allah ya ji kanshi gafarta mishi da sanadi ingantacce daga sahabi Ka'ab bin Ujra Allah ya kare a gare shi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mun ni Ka'ab yace ya kai Ka'ab sanin cewa sallah hujja ce dalili ne da ke nuna mutum yana da imani lalle azumi kuma garkuwa ce tana zama mutum garkuwa daga sakon Allah kuma kaga sadaka to sadaka tana share kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta lalle sadaka tana sa Allah madaukakin sarki ya share mutum kurakuransa kamar yadda ruwa yake kashe wuta sa'annan ka sani ya kai dan uwa mai albarka ya kai dan uwa musulmi mai imani cewa idan ka ba ka ciyar ko da iyalanka ne ka ciyar da su a gida ana so ka kudurta a ranka cewa niyyar sadaka kai ka samu lada cikakke na wanda ya sadaka a wajen Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da sahih muslim daga sahabi abu mas'ud al-ansari Allah ya kara yadda a gare shi yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan musulmi ya ciyar da wani abu na dukiya ga iyalansa kuma lokacin da ya ce ɗinnan ya sa a ransa cewa yana so Allah ya ba shi ladan ya yi sadaka manzan Allah sallallahu alaihi ce za a rubuta mi cikakken ladan ya yi sadaka. sadaka ko da iyalanka ka ciyar za ka ba su kudin cefane za ka ce musu kaya za ka ba su kudin magani ka sa a ranka cewa sadaka kake za a rinka rubuta maka ladan sadaka kake Lallai yana da cikin sirrin da ke cikin sadaka in kai amfani da dukiyanka wajen ba da sadaka kai da ya zama sanadiyan yayewan wata baki wani bakin ciki ga dan uwanka musulmi to kai ma Allah madaukakin sarki zai yaye maka bakin ciki da a cikin bakin ciki ranar tashin alkiyama lalle ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su baki ɗaya. yace lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya zama sanadiyan yaye ma dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to Allah madaukakin sarki zai yaye masa bakin cikin ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ka yaye mana ya ku ƴan uwa masu imani lalle daga cikin abun da mutane ba su sani ba kuma hanya ne na samun lada ne yawa na sadaka shine in mutun ya bada ya bada ya bada bashi in mutun ya ba ɗan uwansa musulmi bashi to kullun za a rinka rubuta masa ladan ya yi sadaka kwatankwacin wannan dukiyan har ranar da wannan dan uwan nasan zai zo biya shi bashin shi wannan haka annabi Muhammad sallallahu ya faɗa in kuma ra lokacin da suka yi zai biya yayi bai samu ya biya ba ya ɗaga masa kafa to daga ranar za a rinka bashi ladan ya yi sadaka ne da kwatankwacin wannan dukiyan so biyu har ya yayi har kuma a biya shi bashin shi hadisi ya tabbata a cikin ingantacce daga sahabi buraida Allah ya kara da a gare shi yake cewa da kunniya naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya jinkirta ya daga kafa ma wanda ya shiga cikin tsanani sanadiyan bashi to za a bashi ladan yayi sadaka na kwatankwacin wannan dukiyar da ya bashi bashi yace sai kuma na sake jin manzon Allah sallallahu alaihi ya sake cewa duk wanda ya daga ma wanda yake bi bashi kafa to za a ba shi lada kwatankwacin ya yi sadaka da kwatankwacin wannan dukiyan so biyu ya ce da na ji wannan na zojen annai muhammad sallasan ce ya rasulallah na ji ka faɗi wasu maganganu guda biyu ya ce duk wanda ya ba wani bashi kuma ya ɗaga masa kafa za a rinka bashi ladan kwatan kamar ya yi sadaka da wannan dukiyar ka sake cewa in ya ɗaga ma ɗan uwansa kafa za a bashi ladan kamar ya yi sadaka da irin wannan dukiyan so biyu manzan allah sallallahu ya ce eh lokacin da ka ba shi bashin farko ka bashi bashin dubu ɗaya ya ce zai biya ka gobe asabar sai ka bashi yau za a baka ladan kai sadakan dubu ɗaya gobe za a baka ladan kai sadakan dubu ɗaya kun haɗu da shi sai ce dan Allah ka yi haƙuri wallahi dubu ɗayan nan bai samu ba ka ɗaga mun kafa sai ranar litinin sai ka ce na ɗaga maka kafa daga ranar za a rinka baka ladan kai sadakan dubu biyu har ranar litinin inda za ku sake haduwa ranar litinin da ce wallahi bai samu ba ga mun kafa sai ranar juma'a daga ranar kuma za a rinka baka ladan kai sarkan dubu uku ne har zuwa ranar juma'a in ji annai muhammad sallallahu wanda yana daga cikin sirri da ke cikin sadaka wanda da yawa daga cikin musulmai ba sani ba to haka kuma duk wanda ya ba dan uwansa bashi ko suka yi wani harka na kuɗi da dan uwansa sai ya shiga cikin hali na kunci da ba zai iya biya ba sai ya ɗaga masa kafa ce ya yafe wannan kuma sababi ne daga cikin sabuka da suke sa Allah ya gafarta mutum ya sanya shi a cikin gidan aljanna Allah ka sa mu ciki hadisi ya tabbata ga sai bukhari da muslim hadisin sahabin manzon Allah huzaifatu ibn yaman Allah ya kare da a gare shi yake cewa da kunnina na naji annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labari yake cewa akwai wani daga cikin bayin Allah da ya mutu lokacin da yake rayuwa a duniya yana da kuɗi Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa Allah madaukakin sarki ya tambaye shi me ka aikata da dukiyar da na baka yace ya Allah ba wani abu da na aikata face abu ɗaya ina da dukiya bayan Allah suna zuwa mu yi kasuwanci da su wasu suna karfa bashi wanda yake da shi ina sassauka mishi wanda kuma lokacin biyan bashin yayi yace bashi da shi ba zai iya biya ba in ce na yafe mishi Allah madaukakin sarki ce mu muka fi cancanta da mu yafiya kai ma dukkan kurakuranka mun yafe maka ka tafi gidan aljanna kaga wanda yake nuna mana mahimmancin da sirri da ke cikin sadaka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya samu cikin masu yin sadaka اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك واجعلنا من المحسنين اللهم إنا نعوذ بك من Bala البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمدنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من العجز